Idan mun kasance a nan to saboda wannan tsari ne, inda demokradiya ta kunshi komai. Marubucin SIS yana cewa yana da kyau a yi tsokana domin tunatarwa. Mu muna kawo goyon bayan mu ta hanyar wasar, inda na zo tare da tawagata, kuma muna da niyyar shirya wata wasa a gobe Juma'a da Maraice. Za mu bayyana farin cikin mu mu gurinmu shine mika Euh, ah. Ils nous ont menti, nous ont trompé sur des dossiers sur le passé, ils ont truqué, ils ont liquidé, effacé, financé, menacé, offensé, défoncé, tabassé, rabaissé, torturé, assassiné.